Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sule Mumuni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 27 ga watan Afrilu. Da fatar mun lafiya. Kafin ku je abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. amurka da kasashen afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan a yau alhamis yayin da sojojin sudan suka nuna alamun yin na'am da kudirin kasashen afirka na nema a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwamsa fada a kasar kasar india ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin sudan ya ritsa da su wani makami mai linzami da rasha ta harba a garin mikolaiv da ke kudancin ukraine da safiyar yau alhamis ya kashe mutum daya tare da jikata wasu su 23 kanun labaran kenan masu bin diddigin al'amuran yau da kullum sun fara mai da martani kan sanarwoyi masu cin karo da juna da afirka ta kudu ta bayar dangane da alakarta da kotun kasa da kasa ta icc hulɗa ƙasa da ƙasa koko ƙasa da ƙasashen duniya yawancin lokaci kana gani ƙasa tana da siyasa ta ta bayyane kuma tana da taɓoye. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. A Ghana kuma shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo ya bayyana cewa gwamnati ba za ta canza matsayinta ba kan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine. sai kuma bayanin ƙwararru kan rikicin ƙasar sudan ita kanta najeriya ko ba kasar gamayyar kasashen ta ma aika da sako ta ɗauki wasu minista ya ce zai iya zama da bangaren guda biyu kuma ya sasanta kuma ya ce kada a yi rauni ne dama kuma raunin nan karuwa yake kamar kowace ranar alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki kafin nan ga maryam dauda da kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka da kasashen Afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan a yau Alhamis. Yayin da sojojin Sudan suka nuna alaman yin na'am da kudirin kasashen Afirka na neman a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada a kasar. An kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyu da aka kwashe ana gwabza faɗan tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF waɗanda ke ƙoƙarin kama madafun iko lamarin da ke zana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya. Wata sanarwa da rundunar RSF ta fitar ta zargi sojojin ƙasar da kai wa dakaranta hari a yau Alhamis da kuma yada jita-jita. ba tare da ambatar kudirin da rundunar ta ce ya fito daga ƙungiyar raya kasashe ta igad ba wato ƙungiyar ƙasashen afirka an dai ji ƙara harbe-harbe a yau alhamis a yankin khartoum abinda wani mazaunin birnin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan. Ƙasar india ta kwashe 'yan ƙasar ta kusan 1,100 daga sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan ƙasar da fada tsakanin sojojin sudan ɗin ya ritsa da su wasu ɗaruruwan 'yan Indiya sun isa birnin port sudan kuma za a maida su gida abinda sakataren harkokin wajen india vinay kwatra ya faɗawa manema labarai a wani taro kenan a birnin new delhi a yau alhamis ana kwashe 'yan indiya cikin jiragen ruwan soja da ke port sudan zuwa birnin jidda na kasar saudiya daga nan kuma za a mayar da su indiya a cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar Quatra ya bayyana halin da ake ciki a kasar ta Afirka da ke fama da tashin hankali a matsayin mai muni. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba a garin Mykolaiv da ke kudancin Ukraine da safiyar yau Alhamis ya kashe mutum ɗaya tare da jakata wasu su 23. Ta shafin Telegram, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a cikin dare rasha ta harba makamai masu linzami guda hudu a kan Mykolaiv daga tekun bahar Maliya. Harin dai ya lalata gidaje da dama. Rasha na musanta kai hari a kan farar hula tana mai cewa tana auna wuraren soja ne kadai. Shugaban kungiyar tsaron NATO John Stoltenberg ya ce Ukraine ta samu fiye da kashi 98 cikin 100 na motocin yaƙi da ƙasashe abokan ƙawancen NATO suka yi alkawari. Motocin sun hada da masu salke guda 1,550 da kuma tankokin yaƙi guda 230. da yake magana a yau alhamis a wani taron manema labarai a birnin brussels stoltenberg ya ce kungiyar neto ta horar tare da samar da kayan aiki ga sabbin rundunonin ukraine fiye da tara abin da ya sa ukraine yanzu ta kai wani mataki mai karfi na ci gaba da kwato yankunan da rasha ta mamaye to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Za mu buɗe taskar rahotannin namu da batun tashin hankalin ƙasar Sudan da ya jefa al'ummar ƙasashen duniya da dama cikin halin tsaka mai wuya. A hirar shi da sashen Hausa ƙwararre a fannin siyasar ƙasar Sudan, Dr. Usman Bugaje ya bayyana matakin shayo kan wannan matsalar. a yanzu dai dama ita wannan gamayyar kasashen afirka wato kungiyar haɗin kan afirka au hmm. dama dai ba ta da ƙarfi na soja wanda in ta yi magana za ta iya aikawa da sojoji lokaci ɗaya a yi wani abu ba ta da wannan dama tana da wannan launin kuma 'yan shekarun bayan saboda yadda manyan kasashen afirka ɗin irin kamar su najeriya kamar su masar kamar su ethiopia wato habasha duk waɗannan suke da kamar ƙarfin soja to kowane kuma nashi rikicin ya addabe su saboda haka sai ga ƙasashe manya wanda in an tashi wani abu su ya kamata su faɗa a ji amma su ma rikicinsu na cikin gida mm. ya ishe su in na ƙasa habasha tana fama da eritrea har an yi faɗa na cikin gida har yanzu ana cikin wannan ita kanta masar eh, daga lokacin da aka yi demokaradiyyar nan a sisi ya zo ya karɓe mulki shi ma ba zaune yake ba haka dindindin da ƙarfinsa ƙasa ba zai haka kuma kin fi ni sanin halin da muke ciki a Najeriya mu ma muna nan muna namu tangal-tangal ɗin ba mu iya ba da gudunmuwar da ya kamata ba domin a da a yadda muka san Najeriya wannan abun ma da ya faru ruruwa ita kanta Najeriya ko ba ƙasar gamayyar mm. ƙasashen ta ma aika da sako ta ɗauki web minista ya je zai iya zama da bangaren guda biyu kuma ya sasanta kuma ya ce kada a yi wannan eh a da kenan eh saboda rauni ne dama kuma raunin nan karuwa yake yi Dr. Usman Bugaje a hirar shi da Alheri Grace audu kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga maryam dauda da ci gaban labaran duniya shugaban koriya ta kudu yun sok yo zai yi jawabi a gaban majalisar dokokin amurka a yau alhamis yayin da yake kammala ziyarar aiki a kasar ziyarar dai na zuwa ne bayan da dangantaka tsakanin koriya ta kudu da amurka ta cika shekaru saba'in. shugabannin koriya ta kudu guda shida su ma sun taba gabatar da jawabi a gaban majalisar dokokin ta amurka a jiya laraba yun ya gana da shugaba joe biden don tattaunawa kan barazanar da koriya ta arewa ke ci gaba da yi da yadda kasashen biyu za su haɗa kai ta fannin tattalin arziki da hanyoyin daƙila ƙarfin da china ke ƙara samu da dai sauransu gabanin tattaunawar bangarorin biyu sun fitar da sanarwa daga washington wacce ta ce koriya ta kudu ta amince ba za ta ci gaba da shirinta na kera makaman nukiliya ba inda kuma za a ba ta damar taka muhimmiyar rawa a shirin ko ta kwana na amurka ko da koriya ta arewa ta kai harin makaman nukiliya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shirin kada kuri'a a yau alhamis da neman shugabannin gwamnatin taliban a afghanistan su gaggauta sauya matakan da suka ɗauka na hana mata damar samun ilimi da aiki tare da yin allah wadai da matakin hana wata ma'aikaciyar majalisar ɗinkin duniya a afghanistan yin aiki a kwanan nan. gaida Maryam da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bin diddigin al'amuran yau da kullum sun fara mai da martani kan sanarwoyi masu karo da juna da Afirka ta kudu ta bayar dangane da alakarta da kotun ƙasa da ƙasa ta ICC. a yayin da jam'iyyar anc mai mulki ta bayyana buƙatar ficewar afirka ta kudin daga jerin ƙasashe mambobin kotun mai hukunta manyan laifuka shugaban ƙasar cyril ramaphosa na fasara abin a matsayin kuskuren sha'anin sadarwa a hirar shi da muryar amurka masanin doka kuma shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka na rezo esperance da ke jamhuriyar nijar bashar muhammad ya bayyana cewa wannan wata alama ce da ke nunin cewa hankalin afirka ta kudu ya rabu tsakanin ƙawayenta na yammaci da na gabashin duniya hulɗa ƙasa da ƙasa koko ƙasa da ƙasashen duniya yawancin lokaci kana gani ƙasa tana da siyasa ta ta bayyane kuma tana da taɓoye to ina jin in an diba kamar cikin wannan al'amarin eh, ga afirka ta kudu kamar wannan tahiyyace na farko tana can ta kare da ƙasashen brics kuma brics ai kowa ya sani kamar wanda suke hamayya ne da wa'ancan kasashen yammacin turai e, kuma suna son su nuna suna tare da kuma eh, su kasashen yammacin turan ta hanyar wanga statutorum din kamar kenan na babban koti ta duniya ko da yake kamar yadda na bayyana maka can da harin wannan statutorum din kasashen biyu wanda ake ganin su ne shika-shikan kamar da rasha da, amurka ba su rattaba hannu ba bisa kan shi kuma ba su yarda ba a gurhanar da 'yan kasarsu gaban wannan kotun. Mm. To amma wasu na alakanta wannan sanarwoyi biyu da ke karo da juna da samatin da kotun ICC ta bayar kan shugaban kasar rasha vladimir putin To kasan kamar cikin wannan tsarin eh, eh, wato diplomasiya ta duniya akwai abubuwa wanda suke ɗan mai kai da yawa. Akwai abubuwan da ake gayi kuma akwai wa'anda a gayi. Kaga kamar lokacin da aka eh, zartar da wannan irin wanga hukuncin bisa kan General Albashir na Sudan. ai kaga ya yi ziyarci afirka ta kudu a wannan lokacin kuma ba su kama shi ba to haka ma kamar yanzu eh, shugaba kamar putin ai ka san dai da wuya a ce cikin nan kasashen afirka akwai wanda zai iya tura ke shi gaban wannan babban kotun ta ta cpe kamar harka ce ta siyasa da propaganda wanda yanzu kamar yanzu aka ce to an sa kara bisa kan shi ya yi taka tsantsan ya san ina ki zuwa ina ba ya zuwa kuma su wanda suke hulɗa da shi sai su ce a to vraiment ko suna hulɗa da shi ba za su yin ta a bayyana ba kar su je su jawo ma kansu rabu saboda da ka ce kana hulɗa da shi ka san da sa ƙafa wando guda kenan a yau ita afirka ta kudu tana da 'yancin ficewa daga kotun ta icc a e to ai kowace ƙasa tana da inci ta shiga ko kar ta shiga to amma da yake ƙasashe ne masu ƙarfi suke tahiyar da ita wannan babban kotun kasashen da ba su da kayi ko da ba su ciki daga nan da aka ce mutum ya yi ta'asa ta yaki aka ce an yi lansan manda dare to sun san yadda za su yi su je su taɓo shi su tura shi gaban eh, ita wannan babban kotun ko da yake ai ka gani sudan ko da har da an yi juyin mulkin kin yarda suka yi su ba da shi general al-bashir din gaban wannan kotun Bashar Muhammad a hirar shi da sashen Hausa. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a ƙasar Ghana inda shugaba na akufo Ado ya bayyana cewa Ghana ba za ta sauya matsayinta na yin Allah wadai da matakin mamayar Ukraine da Rasha ke ci gaba da yi ba, inda yake cewa ƙasashe marasa ƙarfi sun cancanci cin gashin kansu. tsokacin da wasu masharahanta suka ce zai iya janyo tsami tsakanin ghana da wasu kasashe musamman da china da rasha kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu hamza adam ya aiko mana daga kumasi of our history, which has always been against great power domination of the affairs of the world. It is this same principle that led us to vote in the United Nations General Assembly in favor of the motion condemning the Russian invasion of Ukraine. And it is a position that we will continue to hold. Great powers, including friendly ones, trampling on small nations is not something we welcome. Wannan ne jawabin da shugaban kasan Ghana na na Ado Danko Akufo Ado ya yi yayin ganawarsu da shugaban gwamnatin kasar Latvia His Excellency Karl Nihama a fadar shugabancin kasar Ghana ta Jubilee Hausa inda yake cewa matsayin da muke na yin Allah wadai da matakin da Rasha ta dauka na mamayar Ukraine ba za mu janye ba kuma mun ci gaba da yin tofin alatsi gargaɗi ne bisa matakin da wata ƙasa mai karfi za ta ɗauka na mamayar marasa karfi imma akwai karfin halaka tsakanin mu da ita wannan ƙasa. Within our means, we will register our disapproval of that. Lokacin shugaban Ghana na Ado Danko Akufo Ado dai ya janyo cece ce tsakanin masu sharhi a inda wasu ke ganin jawabin nasa ya yi daidai kazalika wasu ke cewa zai iya janyo tsamin dangantaka tsakanin Ghana da Rasha da ma China saboda su ne kasashen da suke ikirarin mallakan wasu kananan kasashe. Ambasada Musa Sharif Nuhu na Layya tsohon jakadan Ghana a Gini Kana mai sharhi kan harkar diplomasiya ya bayyana cewa ko shakka babu tsokacin zai bata wa Rasha da China rai amma kuwa zai karfafa halaka tsakanin Ghana da wasu kasashen yamma kamar Amurka da Faransa da dai sauransu. Ba zai kawo bata tsakanin su mutu, kasan da suke son yi wannan gama ce Russia suka mamaye Ukraine ta ga Russia ma su daɗi ba kan irin wannan magana. China kuma suke son su mamaye Taiwan suna gwada kamar kasar Taiwan a dama tsibiri ne na cikin kasan su gaba daya sai wannan haka ba zai musu zaki ba China amma za a kasar Amurka da su irin kasar Ingila da su kasar su Faransa da ba su san irin wannan abubuwa kaga su kuma abinda in an samu wani ya fito ya tsaya irin wannan magana zai musu zaki saboda shi akwai kan ya danganta ga inda kai kai zaka ji wannan magana ko kana so ko zaka so ya ma daɗi ko zai ma daɗi haka magana yake ka san mu kasashen da bamu da karfin nan na ka wani magana haka sai kai ka sha wahala ko ba gane ba kai karamin kasa sai zaka sha wuya amma in abu ya kasance kuma in wani ya sa wani ya sa kaga in kaman Russia da China suka sa makana takunkumi za ga Amerika da German da France sai su su sa da to shi mun zama masu tsakiya ne kamar kasashen afirka third world mun zama kamar ban ne ana buga muna a buga muna muna kowace ne kowa tura mun da yake shi ko shari kan harkan tsaro umar sanda ahmad na ganin kamata yayi da gana ta ringa yin taka tsantsan sabida tana da wasu bukatu daga wasu kasashen yanzu haka muna cikin neman gujiri shi abin ya zo ya kai har ya bukaci mu je wurin china mu je su sa muna hannu kuma china kowa ya san ita da russia ke tafiya abokanin juna kenan don shi mun je muna sukan china ko russia hagan ba za za mu samu jin daɗi wurin su ba da ni na ra'ayi da an janye an yi hankuri ka dan ya fi muna amfani ziyarar wuni biyu da shugaban gwamnatin kasar latvia ke yi a ghana na kokarin karfafa halaka tsakanin ƙasashe bin hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana Masauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan bacci da kuma sa musamman ga lafiyar ɗan adam. Bacci abu ne da ke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam don yakan taimaka wa gaɓoɓi ko kuma sassan jiki wajen hutawa kuma samun isasshen bacci na taimakawa kwakwalwa matuka wajen samun lafiya. Bisa ga waɗannan dalilai ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara da ke jihar Kano. To likita barka da wannan lokaci kuma shin me ake nufi da bacci? Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Bacci shi wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake yake sa kwakwalwar fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu. To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum wa'yanda suke haɗiye matattun cells wato kwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna ɗin mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin dna din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function ɗinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi sanadi na samun wa'yansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da mahimmanci kenan to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci shi babba wato kamar wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana bukatar akalla awa bakwai yana bacci awa bakwai mafi karanci kenan akwai yanda za ka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa bakwai ba yana faruwa kamar ɗalibai haka na makaranta saboda karatu za ka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa biyar ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su ɗan yi baccin in between wato a tsakani haka ko da rana in suka ɗan samu ɗan siesta haka ɗan irin wannan dan baccin na rana ɗan kaɗan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta bukata amma bacci awa biyar din ma ya dan yi babu laifi akwai wayanda ba sa yin bacci da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa bakwai din kuma babu wani dalili kamar masu karatun eh, jarabawa haka da shauransu to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awannin ba wato idan mutum ya yi baccin awa biyar da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gutsatsare gutsatsare ne dai a samu dai a dan cika she wa'annan awannin su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara goma sha takwas kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata uku zuwa kasa daga awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai shine lokacin da aka sa musu ake bukatar su samu wannan nan baccin yara kuma 'yan shekara shida zuwa shekara goma sha biyu daga awa tara zuwa awa goma sha biyu shine lokacin baccinsu su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha takwas su kuma daga awa takwas zuwa awa goma na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu ƙasa da haka za a samu matsala me yasa wasu jariran zaka ga su ta kuka su ta kuka a rasa wani dalili ne to za ta iwa bacci ne ba su samu ba wanda ya kamata to su ma yaran wani zaka ga ko yana bacci da rana haka ko kuma ga gadon yaro dai kamar ba lafiya to in aka bincika aka bincika za ta iwa fa bacci ne fa bai samu yanda ya kamata ba na shekarunsa to likita akwai wata cutar bacci da ake kira da sleeping sickness shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta sleeping sickness wato african trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda wato tsetse fly ya cije sa saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya ɗauko cutar ya sa wa mutum shi ne kamar vector kenan kamar yadda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetse fly shi yake jawo yake sa wa mutum wannan african trypanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewar yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cuta wutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shi kenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo ya ta bacci ya ta bacci ya ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum ya yi ta wannan baccin hypersomnia to ya yi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatry wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yadda ya dace sai a ba shi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyan nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kama abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka shi nan kuma ba za a iya koma baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewar yaya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu ya yi bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wa'annan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa ba ce kawai jikinsa ne bai gama ah, abin da ake kira restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan ya yi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wa'anda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai eh, abin da zai nuna wannan fatan din da na faɗa da idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wannan fatan inda za a gani a na'urar da za ta nuna cewar a eh wannan bacci yake to amma fa shi kuma idan shi biyu to kinga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewar an fahimci mahimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Amurka da ƙasashen Afirka na ƙoƙarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan a yau Alhamis. yayin da sojojin sudan suka nuna alamun yin na'am da kudirin kasashen afirka na neman a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada a kasar an kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyu da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin sojojin kasar da dakaran rsf waɗanda dukan suke ƙoƙarin kama madafin iko lamarin da ke barazana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya. kasar Indiya ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga Sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin sudan ya ritsa da su wasu ɗaruruwan 'yan indiya sun isa birnin port sudan kuma za a mai da su gida kamar yadda sakataren harkokin wajen indiya vinay kwatra ya shaidawa manema labarai a wani taro a birnin new delhi a yau alhamis to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie lazarus gresham wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma mu na yanzu sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe takwas da rabi agogon ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abin da ya tsonewa al'umma ido a wasu bangarorin najeriya.